za mu ci gaba da tattaunawar da muka ɗauko haka yake mm. to a biyo mu To jama'a masu kallon mu barkamu da sake saduwa da ku a wannan bangare da muke hira da baki. Bakin da suka saba yi muku bayani akan abin da suka kware a kai ko kuma abin da ya shafi al'umma musamman ku da kuke kallon mu domin ku ji ku karu ku san kuma irin abubuwan da za ku amfana da shi daga irin rayuwarsu. a yanzu a tare da ni akwai wani wanda za ku ji sunan shi da kuma tarihin shi da kuma irin sana'an da yake yi kamar yadda muka saba kawo muku mutane masu baiwa a ƙasan nan namu musamman a arewacin najeriya domin ku ƙaru ku fahimci cewa zaman banza ba naku ba ne a yanzu za ku ji sunan shi daga bakin shi a malam barka da warhaka a masu kallon mu za so su ji sunanka da kuma cikakken tarihinka ok sunana ben o aku alias Benko tunana kenan haihuwa ah, na in Nigeria 1957 kuma na gama makaranta na primary school uh, education da de na gama primary school education dina kuma na je apprentice under private tutor in Kaduna as a graphic art artist 1976 to 1978 kuma na zuwa wani na kara karatu kuma train as a painter from Ahmadu Bello University 1982 kuma na practicing studio as a studio artist over 35 years now kuma na da experience in various media and also na aiki a private public and collections na akwai aiki na a Nigeria akwai aiki na a galleries a hotels a offices and private institutions in Nigeria kuma akwai aiki na USA, France, German da Canada duk akwai aiki na kasa a duniya. To gashi mun ji takaitaccen tarihin ka shin tun da ka faro gashi haka yi jami'a kuma duk a wannan bangare na zane-zane shin ko za ga masu kallon irin gwagwarmaya da wahalhalu da ka sha kafin ka kware ka samu fasahan yin wannan aiki da kake yi? To kage irin wannan aiki dai to abun da yana hannun Allah ne ni ban gin kaina kamar na da kirfin da nake yi da kaina ba Allah ne kawai ya bani spirit din da nake yi da shi in ya zo Allah ne yake yi da kin shi sai dai kawai in sa hannuna ne wani lokacin da ya fara zane ma zan fara zane amma bai san da za a kare ba amma a karshe ka gani zane ya zo a fito da kyau sai na san cewa to no wani abin ba karfi na bane amma Allah ne ke kawo irin nan to yawancin iyaye za ga idan yaron su zai tafi makaranta za ga suna kokarin ya zama injiniya ne ko likita ko direban jirgin sama ko dan siyasa babba da zai zama shugaban kasa wata rana shin ya kai yi da iyaye wajen ka jawo ra'ayinsu yadda kai irin wannan aikin zane-zanen to abin da nake da shi da zan gaya wa mutane shine wato na da komi na hannu ina hannu Allah ne duk da Allah ya shirya ma mutum da zai zama a duniyar nan haka zai zama misali kamar yanzu ka tashi zaka je sokoto ko zaka je zaria ko zaka je kano ka doka hanyar da yake tafiya abuja har yake kai abuja din ba zai kai kano din ba ba zai kai sokoto ba sai ka dawo ka bi hanya mai kyau don haka duk abin da mutum zai ji sai ki bauta ma ubangiji Allah Allah ne ke da komai kuma Allah ne ke sa mutum a hanya daidai inda zai bi to amma ka fuskanci wasu matsaloli tare da su lokacin da ka fara irin wannan harkoki lokacin kana makaranta eh kamar wani sirrin matsaloli ne to matsalolin da muke da shi shine wato kasan da duniya yake yanzu wani lokaci zai ga ka zona kana aiki wani zai zai sai aiki din ma ba zai ka samu ba amma tun da dai Allah ne ke bada abinci ko miyaya za a samu wanda za a si Allah ne ke kawowa kuma wani lokaci kuma zai ka gani muna roko gwamnati taimake mu ba dai gwamnati ya taimaka mana ba ya ka gani lokacin kana yi wani abu ba wanda zai zai saya problem da muke da shi din kenan don idon shi bai su waye ba ya ka gani mutum ya yi gida mai kyau ya kamata zai sa artwork a ciki ka gani babu don ba su gane ba problem din da shi kenan kuma problem na biyu kuma irin aiki na na kawo daga kasa waje nan wanda ba aiki na art ba yake sa a ce aiki a cikin takada a yi pictures a yi framing a sa ana ta sa mutane ba su gane ba to sai dai gwamnati ya yi bandin kamar abubuwa da ana kawo daga kasa waje daga gina cikin gida zai sayarwa to yanzu a cikin irin wannan aiki da kake na zane-zane haka lokacin da ka gama makaranta kafin ka fara wannan aikin sosai ka yi wasu aikace-aikace ne da gwamnati ko da wasu kamfanoni masu zaman kansu kafin ka fara wannan aikin? a ai na aiki yayi da na aiki aiki wajen da experience aiki experience da nake da shi na aiki as a graphic art officer tare da National Educational Technology Center Kaduna under Federal Ministry of Education from 1983 to 1994 na aiki da kamunan na zo kenan ya za ka haɗa lokacin da kake aiki da ƙarƙashin gwamnati da kuma yanzu da ka buɗe naka na kanka kana yi haba ai aikin gwamnati gaskiya ba za a hada ba saboda me zaka gani wata rana zaka zo na Allah zai kama aikin da zaka dan samu abun da abun da gwamnati zai biya maka wata daya zaka samu kamar sati daya zaka zaka ya same shi aiki na zama na kai ka yafi na gwamnati to a cikin irin wannan aiki kace aikace da kake wasu irin abubuwa ne ka fi zana ko kuma abubuwan da suka shafi irin ayyukan ka wasu iri kake yi kai ai na aiki da akwai aiki da dama fa inda zai fada maka yanzu na daya ina yi aiki inda muna kira shi portrait zane kenan na yi portrait nasa Ahmadu Bello Sadana Sokoto ina yanzu haka portrait ina tare da Northern eh, ina tare da Sadana Memorial eh, Sadana Memorial Foundation na yi musu nkashike kuma na portrait na chief of army staff na Nigeria army da ta na azazi wanda ya rasu na 2006 na saka yi design na mosaic na headquarter a federal high court na abuja na saka yi portrait na chief of defense staff rear admiral ogohi 1999 na saka yi portrait na commandant na nigeria, nigeria defense academy na 2008 na yi portrait na former head of state jena buhari 2000 and, the year 2000 na portrait na na portrait da yawa na governors na traditional rulers ga shi dai da ba zai ya magana duka ba na yi su da yawa to banda mutane da kake zana shin kana iya zana wasu halittu kamar dabbobi haka da itatuwa da sauransu na yi na yi training as a painter na ina yi portrait ina yi paintings ina yi landscape ina yi abubuwa da yawa ban da wannan kuma akwai abubuwan da na yi da dama wanda zai yi i'm a consultant in all virtual arts abun da nake yi kenan akwai abubuwan da nake yi da yawa ba dai portrait ke kadai ba ne kamar wa'anne da wa'anne kenan to na daya akwai sculpture na na na status na na chief eh, na justice na yi a sokoto ina ina high court a sokoto yanzu kuma an kaje gamji gate zai kage ga aikin mu da muka yi a jikin bango zai kage gan shi a wajen ba zai ya faɗa daya daya ba ga su dai da yawa to a cikin irin aikace-aikacen da kake yi aikin zane-zane kake ko har hadda irin na sassaƙa wanda zaka yi amfani da katako ko robobi su ma kana amfani da su yes ina zane muna yi abin da muna kira shi sculpture muna yi wannan kuma ban da wannan ma kuma muna yi painting na jikin bongo muna kaya shi moral muna iri wannan duka abun da ya safi art generally muna yi shi muna aiki da karfi zai mu ya sculpture na kepsi muna yi shi duk muna yi